kai gaskiya ana rugun tsimi Allah ni kun san abin da yake damuna wato ana ta magana demokuraɗiyya demokuraɗiyya wai me ake nufi da demokuraɗiyya ne har da wani romo ma ake cewa eh bayan demokuraɗiyya an ce romo eh a kwankwaɗi wai romon mm, demokuraɗiyya ko a mm, roman mm, demokuraɗiyya haka aka ce in baka kwankwaɗi romon ta ka ka kwankwaɗi wayar ta ko to ba shi ba ma wani ina nufin ni a tawa fahimtar ta demokuraɗiyya abinda na ɗauka demokuraɗiyya ni a matsayina na kojin sarkin labari ita demokuraɗiyya na ɗauka abinda mutane ke so gwamnatin da jama'a ta zaɓa saboda a yi wa jama'a aiki in jama'a suka ce ba ma san abu to dole ne a daina a koma akan abin da jama'a suke so dole ne a daina amma ba a yanzu amma a'a yanzu ƙyan madagas sai ka ga abin da jama'a suke so amma su kuma 'yan siyasar da muka zaɓa ga abin da suke so shi za su sai ka ga inda suke son rijiya sai a je musu mm, kwalbati inda suke son wutar lantarki yi kenan sai a je a kafa musu tuka-tuka wanda baya wuce kwana uku ya lalace to ga hanyar makabarta an go kuma an cike ta an ki gyara ta an ki mata kwalaba ta wannan wannan ko aikin gayya ne ma ya mu gyara aikin nan kowa ne nan mm. wato su waɗanda aka zaba mm. su mu ne muke san su ba su ke san mu ba ba su ne suke san mu gaskiya an yi ta aljanu kenan idan ganin mu ba haka yake idan su suke san mu mm. to za su kasa kunne su ji menene da wani ya ce a za a ce me ya same ka sai ai kokari a zuwa maganta Allah ji kan gamji dan kwarai ka ta amin akbar Allah ji kan sa Abubakar ta fawa bale amin ya Allah Allah ji Allah ji kan wayannan bayi to amma Allah ji kan murtala muke ta muke ta soyayya ya a kyale mu ta kururuwa kururuwa sheda kururuwa sheda wato ihun ka banza eh, su suna yin nasu mu ko muna yin namu kuma baka san wani rintan zunubi ba ma mm. wai kwanan nan da ji wata kasa talakawan ƙasar suka fito suka yi cacimin kwansu da ƙwarƙwasa suka fito suka ci, ba sa son wannan gwamnatin eh. masu kaki suka fito suka kawar da wannan gwamnatin wai a'a su kuma wa'in kaga jama'an ne fa suka ce ba sa son ta to me ya kamata a yi a bawa jama'a abinda suke so in dai demokradiya ce sai a bar musu ga abinda muke so ba ma so tafi ba mu wuri tunda su suka sha rana suka sha ruwa suka zaba to sun ce ba sa so bai musu abinda suke so ba a shekenan kuma an yi tace mincin cirindo an je an ce dole sai an kawar da abinda al'umma suka ce suna so din a'a ku zo ku gyara in kuka gyara mu da muke zaben nan kullum sai mu dinka sa muku albarka ba za mu fito mu zanga zanga ba muna son ka ina mu ina zanga zanga ko ni a ke fuskanta kake magana a nan gurin ku kana magana ne cewar eh na yi alwala na shiga masallaci amma ko na je na zaga bayi ban yi tsarki ba eh haka ne to haka ne mana me sunan sallata ba ka ba ka gani to saboda haka ainihin kana tafiya ka gyara gidan wani wato ita harkar kai ce fa ne ka kai gidan wani naka kuma a sha miya lami kuma baka zama wata matsala na'am ita harkar siyasa ce ta lalace ita siyasa da aka ce siyasa ai ba haka ta yi kamata ta tafi ba haka kamata ta yi ba kuma ba haka fassara ta take ba kwarai da ainin Fassara siyasa ai mai kyau ce kwarai kuwa idan an bi ta yadda take so yadda yadda aka fassara ta mai kyau kuma in kai danta ne kuma in kai danta ne to mutumin arziki ne mutumin arziki za su kwarai da ainin eh, mutumin arziki za su tunin ma to amma yanzu ka gani su a junan su ma kamar gara kullum kullum kullum kullum jikinsu kullum kullum kullum kullum kullum kullum kullum kullum kullum kullum kullum kullum abu guda daya eh. alkur'ani da zaben su muka da waɗanda muka zaba din da wanda ya hau kujerar akan zaben al'umma din mm. da ya hau ya tabbatar al'umman ne ta kai shi mm. ba kaci abin baka ci baka ci da kuma kacin kaci don haka abu bai kai ma baka ma kai eh, ma kaci eh. to yanzu wannan matsala eh. ta yaya za ta ta gyaru daga nan da ka zo kace in zabe ka na zabe ka matakin farko a siyasa wane ne kansila kuma ka gafa mm. to daga kansila nan za ga abinci na da naka ya bambanta kwarai da ranar da aka ce kaci. riga riga ta da taka ta bambanta mm. makaranta ta dana da taka ta bambanta ba sai ka dinga yada riga ka da faci ba to ba kai ka fuskanci fa abun mm. mafi yawan su fa ba fa zaben nasu ake ba kuma ba su cancanta su a kujerar ba ko in tsoro kuke je ne bari in fito baro baro in faɗa mafi yawan shugabannin ƙananan hukumomin da muke da su kaf mafi yawan su gwamnati ce take ta zo kai za ka je kai mana kuma kai za ka zama ko an zaɓe ka ko ba a zaɓe ka ba kaki inda gwamnatin ka ce akan kujerar sai me kuna jin tsoron faɗa ne to abin yake akwai eh idan an ka saboda ka gane ko su kansu wakilan da muke zaɓa ɗin daga kan waɗanda ake kira dattijan zuwa kan waɗanda ake cewa wakilan mm. mafi yawansu ba su cancanci su je wannan matsayin ba idan da kowane za ka zo ka zazzage shi mm. Allah sai ka ga bai cancanci a ce yana wakiltar jama'a ba kansulolin namu da shugabannin ƙananan hukumar har gwamnonin da suke takamacin su gwamnonin ne mafi yawansu ba su cancanci a ce sun hau wannan kujerar ba amma tun da zamani ya zo in ana yayin ka kawai to za a yi ka illa iyaka ka je ka kuma ka zo kai tawon mutane gashin kuma gashin kuma Allah sai na maimaita muku magana da muke yi Allah akwai mutumin da ya ce shi dama wannan siyasa da ya ga neman jari ya shiga to kuma kar ka manta fa a majalisar nan mun taɓa jan wani wakili a cikinsu ba wai wani bako aka ɗauko ba fa ba wai ni ko je ba a cikinsu aka samu wani wakili ya miƙe a majalisar nan ya zo ya ce mafi yawan mu ba mu cancanci mu zo wannan matsayin ba hmm, ya ce na taɓa sa kakin sarki na yi aiki ya zo ya ce kai na taɓa samun ka da kaza kai ma na same ka da kaza kai ma na same ka da kaza kuma yau sai ga kana wakilci eh kuma zai gashi kana wakiltar al'umma amma ƙarshe da yake shi dan uwansu ne sai da aka sa ya rubuta takardar tuba ko kuwa kan ya faɗa gaske tsakanin ya faɗa dan me zai faɗa Allah sarki bawon Allah shi wannan lamari ka gane idan babu laifi idan an kamo mutum ma ce kai zaka yin kayin amma sai ka san me aka ce kai shi ne ai ba ta kai ka zo kai abin da kaga dama ba ko je wakilci ba ƙarya bane yanzu idan nace zan tsaya eh. ba ku zaben ba kenan alƙwaran ba zan zabe ka ba ni din eh kwarai da ni agwagwa ta guda nawa ka sata ko ka dauka na manta to ai wannan magana an daina ya da ita dana na ba a ta ah? kuma wanda na sa ta din ni da hannunka bai ka fada muka sai rai a ah, gore da amma amma eh? amma ba za ku wane ne yana ci da la'ila masallaci ba kai bane ne ah. wai ton ton ne a da a ni a na ce muku da siyasa ni ne ai da yake ban da gaskiya saboda ka ban cancanci in mutunci da mai Allah kai ka tabbata da wani ni ma ina ba ban kadin ba ni ka ga mun tanda ko sai ban shashara mari yanzu eh, kuma sai me ah, mu baci daga nan mu sai me a bata mana a ah, ai da mutum gaskiya he bata amma ni yanzu ba fadan laifi wani a a ma'ana ni ina da laifi ban taba ce muku ni ma'asumi bane hmm. amma ma'ana na cancanci in wakilci jama'a kaga ban cancanta ba amma abin da nake kira ga koma din in ka aikata laifin ai na ji malamai na ce ta ibu na minar zambi mm. ai kama la zamba lahu ba haka malamai ke faɗa ba Allah ji malam barka ba abin da ba ya gaya mana amma fa idan an bi ta barawo eh, mm. abin ta mabi sawu abin ta mabi sawu gaskiya mu ma muna da namu matsaloli mu muka fi kowa mu muka fi kowa mu muna da namu matsaloli mu muka fi kowa kana zama kankana na dai biya mu bukata ta faɗi zan yi eh. gyaran matsayi zan yi bikin yata yawa a ƙananan hukumomi kenan yanzu sai ka ga shi dan majalisa ba zai zo gurin gurin taron wani abu naka ba mm. saboda anan sai a caji shi kwarai kuwa to me kai yan maula me ka wannan ai ya kamata a rika yin abu da karatun tanin in muna da hankali ko ka gani Allah ya samu dace. To ni da ka gane daga yau mm. daga yau mm. babu wani ɗan shato da zan ƙara zuwa wajen sai dina sai kai a'a in zan je in zaben in na zabe ka je ka in kayi abun arziki kanka idan baka yi ba kanka sai an ji wannan fakat kaga Allah bada da lada abin da za a yi Allah bada da lada da shi eh. ni zan tsaya shi abin da yake ne zai taka gefen teburin ai gefen faranti a bari ya bari eh kaga da abin da ake zamba kaga ne ko ni da kai ne kawai bari zan yi alwala <laughs> ba Allah ba ba komai ba komai ba da ba da ina zan zo ne ga ana hore da wannan <laughs> barka ne a wata kana mun ka tsaya a zabe ka eh. to magana da lailin ba ka san komai wata rana ka bata mu da fa na to shikenan kai da gasa shi maka rawana ne na faɗa fara makara fara makara